za ku kai rangwame ta ce to sadakin dai jika hamsin ne ko aka ce ma to yanzu tun da ka sake ta bata tare ba ka ba ta sadaki jika hamsin ga shari'a ga musulunci ta ci jika ashirin da biyar sai ka ce to ashirin da biyar din ma na yi mata abin mata jika hamsin din shi na awai illa an yi afuna sai dai in kun yabe kai abuwa ka ce na yi mata rabin rabi na ta ne ta ne dole ne sai ka ce to rabin mata a ban mata saboda haka Allah ta'ala ce to sai dai in haka ne sai ka ce ka yi mata afuwa ka yi mata rabin to shikenan sai a ban mata sadakin gungurungun gaba ɗaya sai zanto ta ci sadakin duka saboda haka ubangiji ta'ala ce au ya afuwar lazi biye da uƙudatun nika illa an yi afuna na farko sai dai in su matan suka yi afuwa shine illa an yahuna ana magana ne da jami'in mata ku mata sai da in ku kuka ce to a tunda ni ban riga na ta gidan shi ba ban ma ta gidansa ba bai shiga ɗakin su bai komai ba kai ni na yahe masa rabin da aka ce na wani haƙi na ne na yafe to shikenan sai a da maka da sadakin ka gaba daya in baka riga ka bada ba shikenan ba za ka bada wannan rabin ba in su matan suka yafe sai mu mai sai ga lamirin mace guda in ita matar ta yafe ta ce to aini na yafe tunda ban matan gida ne bai mishi koyi ba na yafe na yadda shari'a ta bani rabi amma na yafe masa Allah ta'ala ce to sai dai in ku mata kuka yafe ke sai ke in mace kika yafe kika ce kin yafe to shikenan aw ya afu allazi bi yadi uqdatun nikah ko kuma shi wanda daura auren yake hannunsa ana aka ce miji ake nufi wanda shi ne ɗaura auren yake hannunsa igiya auren da an kulla tana hannunsa in ya walwale ta walwalu shi ne miji Allah ce ko kuma shi mijin ya yafe rabin sadakin wanda muka fara faɗi farko shi ne da biyu sauraka ko kai mijinka ce a to shi kenan aini rabin mana ya he mata abin mata sadakin duka ko kuma ka ce to shi kenan shari'a ta ce fa ta ci rabin sadaki ka ce to dama na ce zan bada nan bayan wata ɗaya ko wata biyu ko sama da haka ko abin da bai kai haka ba a jira ni ni zan ba da sadakin gaba ɗaya a rabi ne na ta ko to rabin da yake da wani yafi na ba mata Allah ce to sai dai in ita matar ta yafi to shi kenan ko kuma shi angon wanda ɗaura auren yake hannunsa saboda a da aka ce wanda ɗaura aure yake hannunsa don kada a ɗauki ana nufin wali wanda shi ne zai ɗaura mata aure ba shi ake nufi ba ango ake nufi in ce ne auren igiya auren take sun ya ga dama ya walwale ce ya suke shi ginin ta sako ba wanda ya sai ya walwale auren in ba shi ya ce ya suke ba in ba wasu maganganu aka shiga masu zurgi na shari'a ba sauraka ba ana nufin uban yarinya ba uban yarinya bai da wani abin da ya shafi haƙƙi cikin sadakin yarsa bai da haƙƙi ya ce ya yabi ita ba ta ce ta yaji ba sauraka ba ba ba ba illa eh, ba wanda ake nufi da uqdatun nika a yau fa lazi biye da uqdatun nika sauraka ba wali ake nufi ba ba ana nufin uban yarinya ba uban yarinya bai yahe hakkin sadakin yarinya sai dai ita kanta tace ta yafe saboda ba hakkin sa bane hakkin ita diya ce ubangiji ta'ala ce to wa antahu aqrabu littaqwa amma ku yafe mu juna ku yafiya yin yafiya shine fi zama jin tsoron Allah sauraka ita mace ita ta yafi haƙƙin na ta ce aini na yaye masa ma haƙƙin nawa a ban mishi kawai to ta fi ka ainihin yin kusa ga takawa kenan ta fi ka takawa in kuma kai ka ce ka yafe mata to yafiyar yarda ita ce takawa Allah ce wa an ta'ahu ku yafiya aqrabu shi shine mafi zama kusa da tsoron Allah ma'ana shine tsoron Allah saboda ka wala tansawu al-fadl bainakum kar ku manta da falalar da take tsakaninku ma'ana falala shine cewa kawa mutum abu wanda bai zama lallai kai ba yanzu in kai kace ka yabe mata to ka yi falala kenan ka yi alfadlu don ba lallai ne ka yi mata ba wannan haƙƙin rabin da ke da saura ka yi fadlu kenan sannan ita kuma in ita matakansa ta ta ce ta yafi maka nata haƙƙin nata na rabin sadakin da ta ci to ita ma ta yi fadalu kenan to shine Allah ce kar ku manta da fadalu da take gabanin ku shine cewa wa mutum abu wanda ba lalle ne bai da haƙƙi cikin kai masa amma sai kai masa ne ake ce fadala akwai fadalu akwai ihsan ihsan kuma shine ka ƙara ma mutum abu sama da haƙƙin da yake da shi haƙƙinsa kaza amma sai ka ƙara masa wani abu shi ke ce ma ihsan kan mutum ne ka sa shi aiki na jaka biyar ya yi ya kare sai ka ba shi jaka shida kaga ka ihsani kenan haƙƙi ne jaka biyar amma sai ka ba shi abin da yake sama da haƙƙinsa ihsani kenan to saboda haka shi sa Allah ta'ala ce kar ku manta da fadala wadda take tsakanin ku ana buƙatar kowane mutum ya zanto mai yin ihsani mai yin fadlu su wal fadlu bainakum tabaraka inna allaha bima ta'maluna basir ubangiji masani ne dangane da dukkan abin da kuke aikatawa allah yana gani sannan kuma zai muku sakamako a kansa in aiki na alkhairi sakamakon salada in aiki na sharri sakamakonsa kuma zunubi to saboda haka wannan kenan nan da allah subhanahu wa ta'ala ce sun gaba fil afwi sada Allah ya kwaɗaitar da mutane cikin yin rangwame ga juna yin wa juna afuwa inda ce wala tansawul fadl bainakum wa anna man afa kana aqrabu litaqwahu duk wanda yayi rangwame ga dan uwansa ka ban masa wani abun da kana da haƙi za ka yi ka karbi abinka amma ka ce ka yahe masa to wannan shine abin da ya fi kusantar da kai ga jin tsoron Allah ma'ana shine abin da zai ƙara maka tsoron Allah saboda likaunihi ihsanan saboda haka ya zama ihsan ya zama ihsan mujiban li sadari kuma shi ihsani lallai ne yana yana sa yalawar kirji ma'ana yana sanya ma wanda aka wa jin daɗi to wanda ya maka ihsani zaka ji daɗi kamar yadda muka faɗa kawo mutum aiki na jaka biyar kun yi jinga da shi jaka biyar saboda haka amma daga tabiyan sai ka ɗauko jaka shidda ko fiye da haka sai ka shi. labun da zai ji daɗi kuma shi dan adam kyautata masa har ya ji daɗi shi ma kansa wani alheri ne shi ke sa ma wanda ka kyautata ma ya ji daɗi yana yiwa ya maka addu'a ma Allah ya karba yana yiwa ma kyautata ma dan adam ya ji daɗi shi ɗaya yana sa Allah ya biya maka bukatarka Allah ya biya maka bukatarka saboda haka shi yasa wali kaunil insan layan bagi saboda cewa dan adam bai kamata gare shi ba an yamhala nafsahu min al ihsan wal ma'ruf ya dinga ainihin hana kansa yin ihsani da yin abu mai kyau kada mutum ya rinka hana kansa yin abin da yake ihsani ne ihsani kada ka hana kanka yin ihsani a san ka da cewa mutum mai ihsani a ce wani wallahi mutum ne mai ihsani akwai ihsani gare shi ko aiki ya saka ka na jaka to zai baka jaka biyu saboda ka isani kenan saboda ka wayan salfadul lazi huwa a'ala darajatil mu'amila kuma kada mutum ya manta da fadalu wadda ita fadalu wata daraja ce maɗaukakiya na fadalu din muka ce fadalu shine cewa mutumin da bai da wani haƙi gare ka amma kuma kai masa abu ba yana da haƙi gare ka sani ko mutum na da haƙƙi amma ka kara masa sama da haƙƙinsa la'annal mu'amalatan nasi fi ma bainahum ala darajataini mu'amala da mutane da suke tsakanin junansu wa junansu yana tsakanin darajoji guda biyu yana tsakanin martabobi guda biyu imma adalun wa insafun wajib ko ya zanto dai adalu adalci na ba mai haƙƙi haƙƙinsa adalci kenan kai adalci wa insaf da kuma har yau insaf shi ma ana kiransa da adalci wajibin wannan wajibi ne wa huwa akhazul wajibi shine ba mai haƙƙi haƙƙinsa ya karbi haƙƙinsa ya karbi abin da yake wajibi wa ida'ul wajibi da kuma ba da abin da yake wajibi saboda haka wa in mala fadal wa ihsan wa huwa ita'u ma laysa bi shi fadlu da ihsan malaki cewa shine ka bada abin da bai zama dole kai ba muka ce shine fadlu abin da ba dole bane kai amma sai kai kamar yadda muka ambace shi wajen wancan sadaki yanzu ba dole bane ba wajibi bane ba dole bane ka kyale mata wannan rabi sadakin da ta ci kana da haƙƙin da zaka karbi abinka amma in ka kyale mata kai fadlu haka ita ma ba wajibi ba ne ta kyale maka wannan rabin sadakin da ta ci ta cincinta amma ta kyale maka ta yi fadalo wata samahu fil da rangwame cikin haƙoƙi mutum ya yi rangwame ya kyale wani haƙƙinsa da ke daga ɗan uwansa ce na ban maka wal ghaddu mimma nafsi da kuma ainihin kawar da kai da abin da ke cikin zuciya wani ya maka wani abu yana cikin zuciyarka sai ka kawar da kai ma'ana ka yafe masa abin ka ɗebe abin cikin zuciya na saba maka da yayi fala yanbaghi lil insani an yansa hazihi darajati bai kamata ga mutum ya kyale wannan daraja ba wannan matsayin wannan mukami bai kamata mutum ya bashi shi ba ke sa Allah ce wala tansawul fadla bainakum aw mukhaladatin fa inna Allah mujazil muhsinin bil fadli wal ikram wal karami Allah yana saka ma masu ihsani masu ihsan Allah zai musu yana musu sakamako na ba su wata fadala da kuma karamtawa idan aka ce Allah ya maka fadalu Allah zai maka fadalu ɗinsa shine yi maka abin da baka da wani haƙƙi na yi maka shi baka da wani haƙƙi ne maka shi sai maka shi ba dan kana da haƙƙi ya maka ba ya maka ba dan ya zama dole ya maka ba shine fadalu saboda haka wal karam da kuma girmama ka wani haza saboda haka Allah subhanahu ta'ala ce inna Allah ma ta'maluna basir ubangiji masani ne dangane da duka abin da kuke aikatawa wanda yake ayyuka na gabobi yana gani wanda yake na faɗa da harshe na magana yana ji saboda haka zai muku sakamako a kansa kamar yadda muka faɗa in alhairi sakamakonsa alhairi in sharri sakamakonsa zunubi Allah kare mu muna ganin nan za mu dakata abinda baka samu ya zama daidai na'am da ke da cewa idan da aka samu da cewa idan mace ta ta wasa ya za idan mace ta ta wasa da zai ta wasa zuwa ta da gidan ya za a yi to wannan haka ne ba da ka tunatar da mu wannan to yanzu ita mace ita ce ta ce ta fasa a wannan hali da shi kenan babu imta'i babu wani imta'i da za a yi shikenan wannan rabin sadakin nata ma bata ci ba wanda ita ce ta fasa wannan in abin ya fito daga bangaren miji ne shine za a za a ce ta ci rabin sadaki sannan in kuma shine in an riga an ambaci sadakin ba ambaci sadakin ba ya zama wajibi a yi mata intayi sauraka idan an ambaci sadakin ko ma ba ambaci sadakin ba wajen daura aure sai bangaren matan ya fito daga bangaren amarya aka ce an fasa wannan aure to kai yanzu in ma ka riga ka ba da kuɗin za a dawo maka da abinka ne gaba ɗaya gaba ɗaya sauraka idan kuma baka riga ka bada ba to ba za ka bada ba shi wannan imta'i dama ana yin sani ga ainihin wadda ake zaune da ita idan wadda aka sakace saki na raja'i shi shine bayan ta gama idda in ka saki matarka saki ɗaya ko biyu ta yi idda ta gama to lokacin za ka yi mata imta'i lokacin za ka yi mata alheri dan dama in dai saki ne na raja'i tana nan matsayin matarka saki guda kai mata ko saki biyu to yanzu kafin ta gama iddan nan ita matarka ce sauraka wajibi ne ka bata abinci ka bata abin sha a wannan lokaci yanzu abincin da zaka bata da abin shan da zaka bata sawa'un tana ga idda a gidanka ne ko gidansu take ga yi to wannan ba za a kira shi imta'i ba ba za ce kana gai mata imta'i sai lokacin da ta kare iddat tana gama ganin jininta na uku ko wanda ba ta ganin jini ne tana kammala wata uku na iddata to lokacin za ka aika mata da wannan alheri na imta'i din da Allah ce awa wanda aka saka saboda haka malamai sun sabani cikin wanda aka wa saki uku tunda ita babu komai wasu ka ce ita ma tana da imta'i wasu ka ce ba ta da imta'i saboda haka kamar irin shekul islam ibn taimiyya da shi da fatawar usaimaini da sun tafi akan cewa da wadda aka saka saki ba'ini da saki raja'i duka suna da imta'i inda Allah ya ce wa'inda aka saka kawai saboda kaga su bangaren wayanda suka tafi akan cewa ko wadda kawai saki uku ne in za ta wuce kana mata wannan alheri ta tafi da shi wadda kuma kawai saki ɗaya ko biyu ita sai ta gama idda in habba ka dawo da ita ban kara da ita shikenan in har baka dawo da ita bane to tana gama ta sai ka aika mata da imtayinta amma duk wadda rabuwa ta fito ta dalilin ta kamar yadda mai tambaya tambaya ita ce ta zama dalilin rabuwa to saboda ka babu imtayi babu imtayi da za yi mata kamar rabuwa ta kul'i mace ce ta ce ita tana son gaskiya ka sake ta ta gaji da zama da kai kada a shiga cikin saba ma Allah in ka yadda zan baka sadakin ka da ka ainihin aure ne ko kuma zan baka kuɗi kaza ko da ba bai kai sadakin ba ko ya hi sadakin ka amince ka karba wannan ana ce masa kul'i rabuwa ce ta kul'i ita ma babu komai saboda haka ita ma wadda aka rabu ita ta rabuwa ta kul'i babu imtayi gare ta babu imtayi gare ta da wadda aka rabu aka rabu da ita rabuwa ta ainihin li'ani aka yi ratsatseniya mutum ne ya zargi matarsa da lalata ita kuma ta yi musu ya ce a shi waya kama ta tana lalata ita kuma ta ce ba haka ba yanzu ta kai wajen in ana akwai shari'a islama sai a to su a ce su yi rantsuwa kai ka rantse da Allah rantsuwa uku hudu cewa ka shaida da Allah babu abin bauta daga sai sai Allah ka kama ta tana lalata kai haka su hudu ta biyar ka ce in dai ƙarya kake to Allah subhanahu wataala kushin Allah eh, eh, la'antar Allah ta tabbata gare ka to ka gama kenan ita kuma a ce da ita bismillah ita kuma ce rantsuwa guda hudu ta rantse da Allah ta rantse da ubangijin da babu abin bauta da gaskiya sai shi wannan mutum karya ke min bai kama ni yana lalata ba abin da faɗa ba gaskiya bane ta haka su hudu na biyar ta ce in dai gaskiya yake to fushin Allah ya tabbata a kanta to wannan shine ake ce ma li'ani to shi ma duk matar da aka yi haka da ita ita ma babu imtahi in aka yi haka aka kare to shikenan kowa ya tsinci gabansa babu da nan ba a ce aka yi mata imtahi.